الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله إن azuyelo azuyelo gobe gute ko azuyelo gobe gute ya ramadan ijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kutu le kube chatu rudibe kube kemna ila alkawli shidana ya insha Allah inanna bayani yayi etiyan egegbe ya Allah daga ga tun da yi lugba kwaye tsanana kai bata ya baci rai da alkawali a ce gan ya fi lafon ni shishi na gbagbe na jigabe na ifi ya ji gurgudu ita abuna ta daga gema fara abun nan <coughs> ga yi ci zane bigan etiyan zanyi zagi bebe ebu gan ngalo sallayi jima atubi ma na ngalo dati sallayi libya jamaji ma make ya gaba gagan atubi ma na ba ciki ya gan gagan be cire mije daga wayo na yi da nan kama yi

kiyi gibayi jina iza iza gyalo mai bebe nan <coughs> ichule ne ne gaga gaga ba ci ci mafari kiyi gibayo iza iza gibebe ulo yoji idi be jama'i musulmi ne yau eto bayani na fanadanon sallah idi so ko lajin shari'a ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya al'umma tun ya yayin mafari yayi jire ni sai mai yiti guba eti hukuncin sallah idiyo doku doku ya mai jigan sun muyo mu'akkada sun muyo na bokana amma man ji da boke mawaci ko imam albani na ne gagan sunnu yo ndi muakkada sunnu yo wajiba ke jini fi sunna wajiba yo annabi sallallahu alaihi wasallam galu ta ji wajibi yo hadisi na imam albani ke ta tiga na no ngai hadisi na ala hukunci yayi gan igaga de sallah yi di wanke bagan bai juma ya bin bako foyene da ji ayi gamu ga bayi iga bai juma fo gama iga da yi di jani zanu ga bana mulo juma zanu bana ga domo kuma malbani ti bayani dum ni tamamul minna ga ina e ga boka cha gikini gi bayan wato wuce wajibi ya faru na juma cici nan ya wuce a yi suna ya wuce a yi wajibi sun gala da zaga sunnu wa wajiban shari'u wuce tabbata kin gaba da mina hadisu hadisu ne mutafa kwalai na. hadisi na umma tiya gobe na. ga umirna an nukhrija al-awatiqa wal huyyada fil 'idaini يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحية المصلى ngaji foro rin zagina yin ciki jina a ila taya da idi ba ce yin ciki wal huyyadu huyyada to yin zagi na jibi aile na aidai ne ba idi huɓa ba ya shahadna alkhaira a ta ba da le alkhairi na su ba ja musulmi jina da gi albarka imana a da bi kudu wadawatar musulmi da aduwa na musulmi da ba na a ta da kuwa finaka albarka da wancin da ta to mai ni amma game da tu'idi wa ya ta zirin huyyadul musalla za gina ji bi aile na a ga fedu don sallaji ba ma lafiya da sallaji bai da kuki bo da ma ji salla ale ga gan eba hadisi na na tazo hadisi mutafa kwale na mu ga yi daraja mafare ba hadisi bu ada hadisi na koka Ah, da ji hadisi mutafa kwalai na gabawa da musu yi latiya min ya sai bukhari be hadisi abdullahi na abbas ga kharajtu ma nabi sallallahu alaihi wasallam ga tiya ki bada anas sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin ifana ala sallaya zunna aw abha a ci gama ke tiya ifana ala salla gonan fasalla annabi ti sallah sun mafata ba annabi ci ji mutu ba sun ma'atan nisa kagabe ci annabi ci lo ba ne zagi shi nan wa wa'adar hunna uci jawazi wa zakara hunna fatu ba <clears throat> wa mara hunna bi sadaka kuma jan foro ga ji sadaka la hadisi kufa ba na wuti tabbata gaggawa izagiza lo idi so iki bayan idi alona, zagi da lona iki mini musulunci nga igi e annabi ji foro galo abeke igada zabi bayani jumhur yan manji na ya gaga idina lona wai sunnatu akada igada zabi bayani imam albani idina lona wai sunna wajiba ebe ga gbígbà chinu gbígbà agogon ẹza ìzàgí uche na búrúbùn ga lo ìdí na mọ ìchìkú kankan wáyé lẹ́ẹ̀fi ọkọ̀ kì á mú àgbọ̀kàrà lánàá kí gbogbo ìzàgí uche jọ ọ́nà. bayani na fanada na ku yawan fari yawa don ilin gagan egi bayan ba ba bayan mutu egi ba titin ja igi boyo na mini aiki ne ba da ta tiye yi wani wajen foro ga aji mulunci na ida disa burera bin hadisi dan muku da baci ganno na hadisin na musulmi ma muhammad lubai wa ta zo mada sai ibn ibani annabi ga za sallatil mar'atu khamsa wa samat sha'raha wa hassanat farjaha وطاعت زوجها قيل لأدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت إذا إذا كنت دبتي جسالة لو كتكوت فندندو mutoto bi azi yunya mayabu mayabu tsa uti zina umami tubo wale wata ati zauja umami tubo wa ga garbi ga udu kulil min ayya buwa bil jannati shiti gana aljanna e kondon domin e ko aljanna kuta bana gaba wani daga nan hadisi kya taju da ba abu sayyidul khudri su kuje da gan bi mugan ata rajulun ibnatihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zabagin da cin gaba da sallallahu alaihi wasallam ganin da yake zagiyoyin faƙal wuce gaba a nufin ga inna nati hadhihi abat an ta tazawwaja egi zagi mu na mula su gwabe da na unna gumu ga wa rayawa faƙal la rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu tun ga sallallahu alaihi wasallam ma gogaga ati'i abaki mai zagi an tu babawoyi babawowa go dayawo dayawa faqalat wani zaga gaba a nasu alisana muga wallabi ba a tsaka bil haƙ da ji kuci da wasu na toto a nabi ci da gaskiya na la a ta zawaju hatta tukbira ni ma haƙƙu zauja ala zaujate miya ya ga mi miya wa ga mi pe aiki ne ba mi adita cin bono kala annabi ya bayani ki ce gugaga haqqu zauji ala zaujate. hakkin ya bani da ta gugana law kanat bi kurhatun da ye yi e ibe e wato etina jebina falahisat ha yimici wulagin taron kofin mu awin tashara min khira ko kuma daga eyeyen ba guba ba a tuki ma'ana eyeyen ko guba ba wani sadidan audama kuma shagan da ya bi ke ba bi yake su ti yi ma ma a tafin mabtalatihu su mabtalatihu ma adda ta haka ya zane zagin na wucula ebe na yunkuru mini eye gbogbo lalaki a wugo ya tabbuna da ba umarni ya ba da ba yi mina ba ki ya ba da ba yi mina a nan da wasa bayani zinar kalatun gatu wallafi ba su ka bil haq la a abada bi shi kuci bai ci nan toto a bi ci bai gaskiya na ndaya ya ce ga ta ki ya ba ita ti mi bomi ma lawa annabi ga to la tunkirun wanda illa bi iznihin na yayin man chaje ga da shi ga da ja tinne ga Allah ma sai a tsoga ya da jige Ale alaika hadisin na hadisi wona ta zuna ah, a ikaci wulayin ngwa yayi basha na gabe ba ki dan gurguna da ta teme wani bai takwai giba an kun su ko lo ba himina a layi ja dan izun duciya a yi ba bayan ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq eh la murniya litta ibalin bayan tuna jalitta na ba annabi magadadi zuwa cin na matawatu fil maru emila tuweza mun ji tabbata je baba ga ji foro be tuguri na a ci guyo ene ba ji foro be bani na ikewa dalili ne ba keto wa ga yi min wulai diana ade gumbaci na gumbe go cewa ga wakai miyu lana kada dalilin zahiri na yau wani nan na ga yadda zarci ya ji ci biyu wani watakila ya ya bibiyar laife bayi amma ka dalilin na ci dabba sai dai watakila ina na ya gaji bida wani a gan sai da tuna aisha mina dizin sai muslim bo wadda ya nufi salisalim ga da yi jimuci ne ne zagi sai wa ga ga gallo da ji sallah bi jama'i ma mun wuce ce jan fari da ji sai sai musulmi na gato wuce uba da wannan gaga uba yana bin zaji ko zagi ba a fi'alu ta yi jina ne ya gano gayi a wakati shari'a hadisi wuce likin na mai ji bayani nan sai da tuna aisha ina mai ce kuna gaye ejutai lamarin wuce koya a kaida ko a ka sallah ne zagi a daji bai jima'i na amma lamari ne zagi ke tuba lokacin hube muddan rayuwa na sallallahu alaihi wasallam a ajali jifuwa ne amma yana jibe ne zagi je jinin mu koya na gara mu ce la shawara mu ci ya gadda ya annabi gadda rayuwa na annabi a ce da ga zagi ka sallah e jima'i ji so wa daga na guna kenan mai shari je lubaina wa ga ci fatul muni mulai Allah ya zo na shi dabo na mai tuce kan sai na shi eh, daga da shi na wani Allah ya zo wuce da Allah ki abu e kuma ne asali ya sun da bulu la tuya ki zagi je jo na ibibi cinan e tele ga a tele ga don annabi ga dabo wa je da bai nuna yin jina abuna yau to a ce zo wuce da Allah ya zo ci da Allah ki abu amma lassun ne ya idi ne zagi jadu na alama ya ta ci asali uku na gai ci ya gan ki go ina ji agabin sayi na ya na ji ce zuna magwai na tubuncin ainihin asali na dagwaya a ne ba man gini wale a nabi mini amfanin wula da gogabin zagi jaje nan agabin idida nan ya shahadna alkhaira wa dawatal musulmi anabi ke oge ga ga jimbo aduwa na gaba na tawa mun ga ta da da ka alkhairi da boya anabi a giba har ci ko ba na to iyali mutum da ajin e aja da egije da kim na hadisa abdullahi abbas su bi na to da ga hadisi wuce da yi funa amma ci ga fejin <coughs> so kaya ba da dalil na ci da kaya agwai na manje wanda je ga fibi da wana to mutu ko so ko wulu bai mu lo idi mula mi to murne ci so sallallahu alaihi wasallam nake da gidi foro ga alayi jina ubudun ci mu mata ti ba yobe e boki bo mala yatimul wajibu illa bihi ko wajibu abe ke kai da gija da idima sai da umurni ba shi na sa umurni ba shi ma yana caji zini na waje wajibi abi ke gola etiyan bayani albani amma ya ci bayani jumuru ko ya gaga daga na jumuru ga sunna mu'akkadu yona to in eh, na biyu sunna mu'akkada da fashewa ne wuce mutu ga sunna mu'akkada ìdìfàtẹ̀ kan wáyé wọn bí a ti ìgbàjà àti ẹ̀dá di àti sunnatu mu'akkada alára ìlú jùmọ̀rò ẹgbẹ̀rún gan-an ẹbàgàn gúngàjọ kó kìyàmù àlákàrà káwọn ilé ìfẹ́ ọ̀nà ẹgbẹ̀rún ti ká sọ pé gbọ̀gbẹ́ gàáyé lẹ́nu an kabo cibo ga kafiri zai gan wuce ya gunyoyi musulmi da kafiri zai gaga mai wucin wakalar labina kafaru lalabina armanu tabi'un sabilana wallah milhatayakun wa ma'un bi hamili na milhatayanu mai shai innahun lakalibun wani ya hamilun na afkalahun wa afkala ma afkalihim wani yi tsanin na yau malkiya mace an makanu yaftaru su ko ganga da ko kiyama ah, wakala da bai na kafaru su ko gana ji kafirci na in shi wa ada fe ga gani ga zane ji imani na gaya tabi mu sabila na ya mi tuye bayan ka mu ga ile fe mu ga da ko kiyama wal nahmil qataya ku mi ga kara la. su ko zai ga na kafirci ga da na gama na zo ma wa hamilina bi qataya wa min shay Allah kara lafi kafir ga ina ne zane shi ti laifin alakaruwa kafin gaji lakaruwa innahum lakazibun gama na ce so wala yahmilunna afqalahum amma su kuke kuti ba za ta wuri ga lalle a ga kara laifin ya a to na ji foro bai ganne na a to ga kara laifin ya ti ta cala ya kafirci ne jina wa afqala ma afqali amma ke kara laifin da ci labe nya zane ja tafi kafirce wani ba su ne ya dago karala ya fi kiyama a aga karala ya fi nuna cin labago amma wuce ke kagwaya gwaya a tsona za mu tuwa da ana a tsona ji lotu kafirci za mu tun da aka tana ji nan wa ke kagwaya gwaya laifin ya tuwa a tso ga etiku laifin ya tso a ga za ba a fi ma ko ni kan yau wala yus'alun na Malkiya mutu amma kanu yaftaru gaza fi kiyama su kwa fi haka yace game da na fe zuwa ijo don gaza fi kiyama a ya lakara laifiya. a zanu ci nan a ti fe ta zanu ci filin ba su kona alewa ji dai da yana di da ce ga di sai sayi man da ila huda kana lahu min al ajri mislu juri man ittaba ila yawm al kiyama e za ga da bawo a ci ta ce bawo cin lada wato zane ya bi ba wuna je lada na komishin mithla wujuri mani tabahu ne zane ji lami tuna gurgudu zane ji lami tuna gurgudu komishin na gaiwon ya lada na a ci gama da wance ya kata tiya tuna ila yau mai kiyama a ci gai lada na fiye da zanya wani ta wa mai kukurun na mai gaira a yankusa min wujuri mishiya a tsohunci na jimu dibe ko na inda ta su ba ta yi mace kemi ni lada ta guru na lona ba wani ma kai da kwamishin bai so gogo <clears throat> wa gafuza ishara ga lana ta suku o da ya zage zage zage ne ba gizi zan domin fu da yi di zane da wa gaga ya galo yi di na ga da da yi di na ji a jela da yi ta can wani magaya nan cinalo yi dinan wato a ke diladan su kwa gbaya wani su kwa fi kawai ti foro na wajen a mamituna a shiga wa man gara ila dalala waga yi zaziga ya ga ce egbi yi zaziga egbi kana alayhi min al-ismi mithla asabi man ittaba ila yawm al-qiyamah waga yi zaziga egbi laifin egbi wuce wa fe da commission yi eh baza na ji lami tuwa ci yawa te binno na abe kale fiya fe ka wani jangwa fi wani har da fuke ame min gairi an yi kaso min asami mshe'a min gairi an yi kusa min asami mshe'a amma ta a ta yi cikin mini laifiya na ji lutu ibina na ba a ga fiye ta na ne ibina ya mi kuci wani majagwa fi wani fe ke komishin ya biyan ya gwana wadda fi ibina sun galam da ya ni sarayo a ibaga e kokoro ya ne da wanda gaga izai e zagin na ikirawo hukunci ikirawo ngwanin da sahabu ebo itagwe e kibayan ebo kila wunga na gbogbo alamitu ba uzirin da ti sayewu

yeti fata da su kugala da yin ne nan in ya ji nan su kugala da yi wula mi kiba mu shishi limawa ga lan na matsuwa da masala da cini zibiya waje ne ana eh ìbàṣìdọ́gbò bọ́gájì mi fòòró wọn àṣìtúpa yé yìnká nìká ní òwe láyé lúgbà yẹ̀wò tí lúgbà pátá wọ́n máa mọ́tòkùn bí fàtò mínú mọ́sítátù àmá mi gáje fòrò bẹ́ẹ̀ jiyàn na gáyé ya ji gbọ́nà èjì wuce inna láà tàjà wọ́zẹ̀lẹ́ al'ummati alhatọ́ wa nisiyanu mọ́sítọ́kùn so idina walona domini wa ma kun biyo fatu minu tatu na gaye jinan wuji galan na mutu be zagi zagi ne bujun foro mini azun bodon a keba bi gidina nga ga a ga ga tabbata ke bodo bayi an ma ga ya ci de na ga mu lanutu a ni nya ko kuma ya zane zagi na ebon gan wajin foro gan wake ba duni ebi tabo wani hukunci jinna ikirawu ikirawu gaya mu jinna wakati olayin babon nan eba yin ba na ogun ati iwu foro wake ba bi hazo yi na oye ba na ayo yo na ayo go ega jojo na yiwu ibo na azun na ya fi na wuyi wajibi endo na ga alu azun ya na wuyi haramu so ebe aka gaggan waje wuti le ngwa mu jiya dabe wuti sun ya kemna misali ba ka gaggan waje mu foro gaggan ga la ijabu dana kanamu wa? ibn musa da na je wajibi kata to ale da wani gagan da hukuncin ya ikirawi ya legan laifi da ba in yolan mutu ba na bungaloyi di na mawushi bungaloyi di ma mawula ni mutaju ba wuyilo kai ba ba ba ya kuna mawa da kwatina wa da ya ba ya ta katan wa ya dauda bani ga ci bitin Allah fa bi sai egbe goro nga yi zane bi ga tiya ga makwabci da go makwabci ta hanyar musulmi sai e zai zagi a mai fi ya ramadan ebe ma zai wabi gudu ti sallar tarawih wejan nga gabe bayo ga miji sallah tarawo be yi tuwo shiga yi na kyau mini na make lego na wajen cika yi pastor bemi be ba addu'a yi mini ya tsara magambo in ba ezanyi zagin na ayo ọdụm munafika ya addini ha a ta ce gabin nan ya ne ga daga nan wani fiyazin ya ramadani na kuma ya gawa ya sunan musulma to a ji wazi a kyawu daga musulunci ula gumiya sai ga wasu sallam cinci to ne da ya yi ya yi yanar kewa daga dai sallah ya tarawih kawai ga wani jami'a ba za a yi rilin ne ya yi ɗaga alaikum bai ta sallah na kina alhamdulillah ya tarawe na wai ji bana wani bai yi tuwa na yi fata ga gama da zuwa A alan kalatu a fajuwa zalamimanci na filawu wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin wafin hatta uhibba a cikin da muna gisi mu so ko wajen wa ku kya bwala wa fe da tambayi arun so kwa fe da wu

yani zahi ma da jina e ga da mini musulunci bayanau e da musulunci tukwa musulunci mi kuci ga yajo e ma la mi to kwan shaitan bai bana lalle shaitan ma ji maki ne ye biye yayi etiya e, ayan no sababun nuzul na ga cuna ga cuce ti jama'a da ce je musulmi mini yahudu ji wani dani ja tuye kage musulmi kan gana ga abdullahi salam da asad ibn da bi salafatu bi jama'an da ci a cibe wai zin da annabi sallallahu sanin wasallam ya to ya rasulullah yi wa daga aya fi alaba su asabtu bi ma'ana fi a sibi cike mina da ya fi a fi a din yahudanci wani ifa sibi gabe àyàfi alábàásùn ìbádáyà síbi náà dáyà ìjìnlẹ̀ náà amma waga a ci a tauraya a waga a fi a lutu da taure ta su a lutu da kurani amma lutu da taure su kwaci ci a nabe ga ya shuke ba da kudu fi silmi kafa iga ga musulunci ga da bobelo kici yanayi ya ga ya ji musulunci ya magana da tuni ya ji yahudanci ne ya duba ya ji nan to na dai sababin nuzulun na ibn kafir lugan zo da na tafsiru wannan ga ne ne le ga ga yi daga na ga yi lashe ne kabaki go a ibn salamu tuwe da mini zane ja ga bi ba ne bi ci ga ganna nan mu ne ga be tushe yi ma na abla ibn salamu wa ga gani da annabi sallallahu alaihi wasallam to ke dudu rayi na dai ukuna izaji musulunci tukuna so ya ga hankali tun zagi ne ya ce juwa zai bebe shi ya ji fata ga gan ta to pastor don wani yi meme shi bi ba duwa yi na muga duba ga mana mana musulunci biyan mi mu raba su bai ne su ba fadin da mu mine da gina benin wani wuce dukan gan a ki hukunci ya zo ba duwa ba ku ba bolu da fiti nuna ba duwa na musawa duwa ba zo da na suku wọn ba la ko kuma wa gbe ma ki hukunci ya kashi wule da hannu ci ye ɗaya lagbe ya mai lagbe ma e ya baya kici daidai to ete yajo ya gabin nan idadisin mutum khattab رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاء الله وبقوا بأمين شمولوت تفتهم إذا رفع يديه في الدعاء kamin don da annabi gaba ku babala da fice ta na lam ma hatta yamsaha a wajhahu annabi lagwa shikin ya sai waji wago ku baba nuno la ba duwana wenu la suye beto min ruwa mace gan hatta yamsaha bihima wajhahu mai bin salam da ji shari'a bulubul marami nan ba na alafis bin hajjar ladisi na dana mutum da ya ruba da wani wafi dalilin ala mashru'iyyati masihir waje bil yadayn nan ya ruba da wani gasa izalagwa e fiye wa ba da faragi min addu'a bai cina wa addu'a minan wakila har manga cijigan a ga kanar munasaba wato ka annal munasaba annabu ta'ala lamma kana la yurdu ma sufran fa ka annar rahmata asabatuhuma man da ci ga ne ga ne munasaba ne na la ce fiye na daga na hadisi na ga hadisi da mai gaga na sallallahu alaihi wasallam ji bayani ke e zaga ba ta da fitiyar ba su kwa so ko adugo ba wuce shikin kansana so ko ajuma albarka ma ajuma rahama cifiye ba wuce so ma mun ce ga to wata kila e bora mu so ko ne cifiye ba wuce wani gala ci ga to alawa lazu da nan ta daraja ga mini na karbace ba ta nan ga mai fuska na a'dam so ala alai gwan na shiga albarka ba duwa na alawa lazu fuska a ci gafi sana'a sana'ani lube da duniya da marami ko mutu ala ta zubra ajar na mallu bai aslan da mun bulugul marami wani wani gayi ga hadisi nan da usuri amma wala hu domin minha inda bi daud ni hadisi ibn abbas wa ghairihi hadisi na da usuri amma ba nun da usuri tupate ba isnadi wannan abu daud da bebe shawahidu na cijin ya hadisi abdullah ibn abbas da zamu cije ebogo e ba fahimta mu da lafitu na ajal mai sai gagan wa majmuha yakdi bi annahu hadithun asan ebogo ba wani wuce ba ta ku ba da jawaga hadisin na wani yo hadisin hasan ne hadisin hasan ma eluji hujja amma e gana gana da no to imam sanani to imam al-hafiz ibn hajar musha albani tuba ga hadisin na daifu to ga bi dan mun ko ne ga hadisi da yi fura ji wuja duniya so e musulman ji ga ci ga hadisin ne ke ci buga da kade ji ji wajibi gija daga nan ji wajibi hadisi na bebe yana imam albani igada wuri na ga hadisi da ɗanai da hujja ta cikwa ya ce mun sarai ya ci masalan nan e, wa ta da fiti wage ba duwa nan a ni bai ji a disa na ba duwa a ni da ake tabbakan da ci ara da nukun tatuwe amma ya wa ta na nisu silasa yi annabi ga idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tasaluhu bi zuhuriya e gwani ni wa tan lo fi gwa dawo ni mufi ga tab ani ni fitima aha ko na ani ni gada ni ci ga duwe yo ga ga ga ade ba duwa iska ga ga ba ga iska duwa he le ba ani tabu magashi lokacin da aka yi gaba abinci tabbaci ya da ya ci koti alaga yi tuwa na jaji ko a bai tawa nuna da waka ci tashi hankali kaka so <clears throat> na na ji daidai a duwa irin don da ga ba nan irgwada yin wulawun tun guba abu rufi a cikin jiyo na na gabi a jinsi na tazunan hadisin gumo dukun na kusa wa ga mutawatiru yana ka buji mutawatirun lafzaden ure mutawatirun ma'anawi amma a ga gaya gwanan wula fiye zuma na wani ba zuwa zana hadisi na gabi na gada na da inda da abu da yi fi na ne ma albani ne gaggan abokan na ga kuma ya ji hujja bayyana sai gugu ina gegana waga addu'a ba agwa shi zanda ci da aga aduwa ba agwagbe ba na mutum da asaliya muso tuna ne na ya na gangan da hadisi da yi fudana nga ebe ju ya ga ya ya yi lefi na lolo na ko wode da hadisi ka budu ga yi da yi fu amma wani lagwa je bukatun wa addu'a ba zama ba ko wadda an wode yin tutuwa yawa adda hadisi na wode ya mucina so ina gugana

gabatar man gai da na kashe ne sai buhari ne ga ji kirari a zara ta ba da fati na kaka fati bari so yi yi bakara kan gaganci mun osolo to mun sanani al imam sanani al mini su subul salamu wa ga wuce doka so kabo bayi boyi gati fahimta ga gan egwani wa ya shi ke zuma a duwa ne ga ke to gwi ji sauki a ranar gaba lafiya na masala na masala yi ga khilafiya na man wace gwaji aje da bai ra'ayi na cito ifa cici ne na So, su fa da malika ci bicin so kuci da wani bayan egwagbiya a yamman na nana. tam egwagbiya ji ta yi bane da yi bai ki bene ko bayanin nan man wanja ni mai wani gaji ci da mai gaji nan bita ba ko na zero daga da lokacin yin bai kyawa guba na ya ta hawa guta ya ca nazari ire ya nuna cikin sai da amurya ga nan ga ta'allamu kabla an tasu ida a ji kato shi Tuyela ce su shi can. e wani ya ga ya ce zane karatu ma ji pece wani ya ci ka kaga ga ya ji ka to su da dabi to ya da gobe mun gina don ni da ca na zara ni ga mai kuwa ji ba da ji ma ka ta abu na a ga da ke waje wani idan mafi ga gyara wuce wani kusa har wake minti gogi na zura na rafi guba gunan minti da gwabe so mije shi ne tafsiri a wuce shi ne tafsiri fa na dai mu daga bata da gurgudu da ginin labarin ba na nuci na dai su kuma kami da ji kafin na ke yi mutuwa amina da ya ce iga a kuri ja e eh, da da baba ya eh, yi la'a kasa ya ga gida shi nan ga gida shi nan so mai ji fata ga yi ta su kuri na a kuri ji da na ta ke kena ya gana ya goro ne duwa lokaci biki fe biyu je gina izini su kwan fide kawai bayan ladan inda da yiga da caji daidai na ciwon ya soko bukatan ya soko gawa bukatan ya soko adalin yayi ba gona bana da yanayi ji wana yi cijan su kun dajin a wani na yi na alfarka da bayayi mu fe kpayi gwaga yayi mu fe kpayi yarda wa yayi mu fe kpayi gafara yayi ko ci wani ko to sandan da ga ga ta fi bici na da ku bayi yora da ko yoro su ku ji ji ma ri gobe kelele ne fi pata yayi ba don cice yi ne fi su ba ne ci sa sallallahu alaihi wasallam mu ne fi yayi gwamiya ne Allahun fagari da yi ne ne ga yi ya abu za a biyu jin da abu ba da fara hadisi Allah da yi ta so ta abu ke su ba ni kallon abu da hamdi a shaɗa Allah yi ba yi a stakbur kawai tukun lake wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu